unguwa a wata ake kiranta wacce ce wambai ya kunan unguwar wambai a wannan masallaci na abdulsalam da muka haɗu a wannan maraice na yau sha biyar ga watan yau sha biyar ko sha shida ko yau sha shida ga wannan wata mai albarka na zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu da waɗannan fuskoki masu albarka domin tattaunawa kan wata matsala muhimmiya wacce take kamar yadda mai gabatarwa ya ce da za mu fahimce ta mai aiki da ita to da mu amfanar da kanmu ko mun amfanar da al'ummarmu ita ce wakafi. a taken lakta aka ce gudunmuwa daurul wakil islami fi hayatil umma gudunmuwar a da wakafi yakan bayar Wakafi na musulunci irin gudunmuwar da yake bayarwa wajen gina al'umma wajen raya al'umma ko ko mu ce al'auƙafu wa fiƙihu bina'u hadaratul ummatul islam wato auƙaf su ne waƙafofi da ya kamata a yi waɗanda ya kamata a yanzu mu sami fiƙihu darasi da fahimtar menene waƙafi domin gina ci gaba na al'ummar musulmi musamman yadda duniya ta musulmi suka yi safin kau suka tsere mana dangane da matsalar wakashi da dama mu a nan ƙasar mun yi ma mummunar fahimta shi ya sa mutum zai nemi kuɗi ya tara hamshakan kuɗi himilin dukiya kadarori amma ya mutu ya koma zuwa ga mahalici ba tare da ya yi wani kansa wani wakafi cikin wannan dukiya ta sama ya ban ma magada shi abin abinda za shi tara hisabi ya ya tara kuma ya aka kashe dukiya ba tare da ya ware wani abu ya yi makansa wanda zai rika sa masa da lada ko bayan bai da rai ba to kan wannan matsala za mu tattauna na fata 'yan uwa masu sauraro wanda suke tare da ni da kuma wanda suke kallo ya zama cewa mu buɗe kunnuwanmu ina so kila in muka zo ƙarshe kuma ku ƙara mana da taku gudunmuwa shawarwari yau ya za mu yi muraya wannan suna ta manzo sallallahu da sahabbansa a cikin society ɗinmu mu fahimci mai waƙafi mazanmu da matanmu don mu tashi a rayuwarmu kafin ajali ya zo mana mu yi wani abu da ake ce waƙafi to mun sa wannan lacca matakai daban-daban kamar matakai guda tara saboda rashin lokaci wani mataki da abin da yake karantarwa mataki na farko shine menene waƙafi menene waƙafi tare da kuma cewa masharo an ce shi waƙafi ɗin wannan da yana cin matakin lacca na farko a na farko shine mun ce waƙafi me ake nufi da shi wannan kalma ce ta larabci waƙafi abinda malamai suka ce waƙafi shine habsul asli wa tasbilul manfa'a a tsare asalin dukiya ta zama tana nan ba lalace ba a tasalwanta ba sannan daga jikinta a rika matso wani abu da za a rika samu na amfani shi kuma ana yin sadaka da shi shi ne ma'ana wata sabilul manfa'a misali da zan mana yadda za mu gane wannan tarihi kai ne yanzu sai ka gina wata wato shopping center ko ka gina wasu shaguna ko ka gina wani gida kada da gidaje biyar ashirin sai ka ware ɗaya wancan guda sha tara duk haya kake ba ba su kake ciki ba in an tattara kuɗin haya za su zo maka ka sai ka ware ɗaya biyu ka ce to waɗancan na ba da su wakafi ba su cikin gado na ba zan sai da su ba ba za a gada ba ba zan ba da su kyauta ba amma na aje su wakafi duk abin da suke samarwa na haya watakila ana karɓar miliyan ɗaya a shekara gidajen nan guda biyu za su kawo nawa miliyan biyu wannan miliyan biyu ita za a ɗauka a rika aikin alheri da ita ana aikin lada kana samu kana nan da rai ko bayan baka da rai wannan gida ka ware su ba cikin kayan gadon ka ko ba ta cikin wanda in an karɓi haya in kana da rai za ka sa a jihu wancan sha tara sun ishe ka wannan shine ake kira wato ainihin tsare asalin dukiyar sannan amfanin da take bayawa shi kuma a rika aikin alheri da shi wannan shine ma'anar wakafi shi yasa ake so ya zama a dukiyar ka kayi wannan tsarin kafin ajalin ka ya zo saboda abinda za mu ji na dalilai sai mu zo maganar me masharu'ancinsa me yasa aka shar'anta mana waƙafi daga ina ya samo asali da tushe faɗin Allah madaukaki da yake wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairan wa azama ajra wato abin da duka gabatan ma ku na alkhairi wani abu na lada wani abu na alkhairi da za ku samar to za ku same shi gobe a wurin Allah gobe kiyama kenan shine mafi alkhairi ko mafi girman lada wannan gidaje naka da neman misali goma ashirin guda biyu kaware sha takwas ka bari aka gada guda biyun nan su ne kai makan kawakafi don a rika aikin alheri da abin da suke samowa na kuɗi na lada wannan Allah ya ce abin da ku gabatar makan ku na alheri za ku same shi gobe wurin ubangiji shine mafi alkhairi kuma shine mafi girma lada wancan gidaje da ka gada ma magada sun gada in sun yi aikin alkhairi da su masha Allah za ka amfana amma ba naka ba ne. shi ko wannan da ka ware naka ne har bayan ranka abinda duk suke samuwa na lada naka ne wannan aya kenan sai hadisin wato abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda babban sahabi kun san abdullahi dan umar ya shahara da ƙoƙarin bibiyan duk wani abu da manzo ya sallallahu alaihi wasallam to ya rawaito mana hadisin babansa shine umar dan khatta Allah ya ƙara masa yarda yake cewa wannan baba nasa ya sami wata gona a saba arban bi khaybara ya sami wata gona ma kekiya ta dabino da inabi a garin khaybara wani gari ne na khaybara Haibar gari ne a ƙasar saudiya a yau wanda lokacin da yahudawa suka karanta a cikin littafin su a taura su ma kiristoci suka karanta cikin injila cewa wani annabi na ƙarshen zamani zai zauna wurare masu dabino wurare masu dabino shahararru a duniya sune ne madina da haibara wanda suka zo suka zauna madina suka zauna haibara da fatan manzan da zai fito na ƙarshe fito a cikinsu to haibara manzo sallam ya an kai ma wannan yahuda na haibara yaki cewa su miƙa wuya ko kuma a'a shi kinan su tattara su bar wannan wuri haibar daga nan aka yaƙi ta zama ƙasa ta musulmi ƙasa ce mai dabino mai ƙasa mai alheri da suka sami wannan gonaki a matsayin ganima na da ba raba masa shine sai umar ya zo wurin manzo yake cewa fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah asabtu ardan li wato lam usib malan qattu anfasani aw anfasa indi minhu yace ya manzon Allah na sami wata ƙasa wata gona wani lambu mai daraja mai ƙima wanda babu wata dukiya a yanzu da na mallaka mai daraja da kima irin wannan gona ta haibara da aka raba aka ba yanzu ya sami manzo yake gaya masa sai ke cewa mata amuri ne biki me kake umarta ta yi da wannan gona ta ta haibara ya rasulullah wanda na samu a matsayin ganima ita ce gona mafi daraja ne a wurina ta da binai saboda ƙasa ce da dama ta shahara da dabino mai kyau ita haibara wannan annabi yake neman shawararsa sai manzo sallallahu yake ce masa in shi ita habasta aslaha wata radakta biha in ka so ka yi ainihin wato ka tsara wannan asalin gonar ta zama wakafi ka wakaftar da ita ta zama wakafi ba za ka sayar ba ba za ka ba da ita kyauta ba ba za ka gada da ita ba shine wato hubuti shi ake kira wakafi in ka so ka mai da wannan gona ta ka waƙafi sannan wata ta biha abinda take samarwa shi kuma na amfani na dabino shekara ake samu sau biyu sau ɗaya wannan dabinon shi kuma sai a yi sadaka da shi sai a ayyukan alheri yarwa za a yi kuna amfani da su a mabukata za a ba dabinon su ci shi kenan amma gona shawarar da nake baka kenan karka ka sa cikin kayan gado karka ce za ka sai da ita karka ce za ka ba ita kyauta duk shawar da na baka kenan kuma ya ce ita ce gona mafi daraja a gare shi kuma ku dubi sahabbai yadda su yan uwa safanin mu ne da kanshi yace ka bai umarni ya rasulullah umar ta ne kai ma umarni da ya zanye da ita wannan fa kafin ya je sabanin mu yau na dan sami kuɗi yanzu na so zan yi wani abu na alheri masallaci ne makaranta ce wani abu sai na je na yi sannan sai zo faɗa ma kila ma'abinan malami na watakila masallaci ne kuma unguwar da masallaci ba shi yake bukata ba sai zo tsira masallaci sannan yana gama sai zo gaya malami na wala na yi masallaci yana nan wakati. a zo bayan kuma da masallaci a wurin akwai abin da ya kamata na wakafi a yi na mafi lada mafi alheri kuna fahimta ta to ba zai zo kafin yayin ya ce kuɗi ne na samu nake so zan wani aiki alheri da su me malam yake gani me ya kamata yi ba ne yaman umarnin me zan da su in ya ce wannan kuɗi ka je ka gina asibiti da su asibitin ya zama wakati a'a ga hanya na ana ta fama da ruwa da ana shan wahala a je a gyara ta jama'a titabi suna wuce kana samun lada illa masha Allah a'a unguwar ba makaranta je ka gina makaranta duk ayyuka da yawa na wakati sai ka ga mutum sai ya je ya yi abin da ba shi yake bukata ba sannan sai zo ya ce me za a ba shi shawara jabir dan abdullah babban sahabi na na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake ba mu labari yake lam a'lam ahadan za ma qadiratin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar illa habasa malan min malihi sadaqatan mawqufatan la tushtara wala turasu wala tuhab ana magana jabi cin abdullah yace ban san wani sahabi na manzo sallallahu muhajiri ne wanda suka yi hijira suka biyo manzo ko ansari ne mutumin madina ban san ɗaya daga cikinsu yana da iko da halin da zai wakafi ya mutu bai wakafi ba ban san shi ba ku dubi wannan magana fa shi yasa ce mu bude kunno nan har yara yaran nan ba yanzu neman kuɗi ake ba manufa yake ta neman kuɗi me zan kuɗin baka tsara manufan me zaka da su ba sai ka tara kuɗi himili sai mutuwa ta zo ta make ka ka mutu ba kai ka komai ba amma ga sahabbai jabiri ke cewa bai san cikin muhajirin da ansar wanda su ne mutanen arziki na manzo wanda ba irin su ba bayan shi muhajirin da ansar su ne wanda qur'ani ya ba annabi ya bi su Allah ya ce Allah ma ya da su su ne wanda ake ce masu asalin hushiri na janna musamman mai goma na mubarban janna suna cikin su su ne ne su ne ahlu badari wanda suka halatta badar su ne ahlu bai ake rizuwa wanda suke wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da suke ma na biyu ashirin to ka gudu wacce sai ya gama rayuwa shi wacce da kuma ya yara a da wata fara daga da wani hawa jin jina gida shi dubai ina yake amma ya gama ba za ka ji me ya yi wata in yi a rayuwarsa shi mai ba da shine a shakhsul ladhi yunshi'u al-waqfa wa yatabarra'u bihi wanda zai samar da waqafin kuma na ce masallaci ne amma wanda ya gina wannan masallaci da wannan makaranta ya gina su ne a matsayin wakafi. ba shi da gadanta bai zai iya ba da su kyauta ba ba zai iya sayarwa ba har illa masha Allah kuma duk abin da ake a ciki na karatu na waye na sallah yana nan yana dare yana samun ladan in dan Allah ne haka in ya mutu ma wannan wannan fayil din na ladan shi ba za a kulle shi ba wannan shine wakasi haka nan wata hanya kai ana ta bi illa masha Allah hanya nan in ba ta mutu ba ana baka lada asibiti ka gina waye to shi yasa za mu gani shake shi ma wato waƙi mai ba da abin kina sai na biyu almokufa wato almokuf Shi ne abin da aka bayar na wakafin aka ce huwa al'ainu wato al'ainu aw al-malu allazi yuj'alu Shi ne ainin abu aka ce ainu ne gundarin abin gashi wanda ka bayar ko wata dukiya mulmulan dunkulan dukiya da za ka bayar wanda za ka sa ta kace wannan wakafi ne wannan shi ake ce mai misalul arad kamar kasa yau garin Kano ba abu mai daraja irin mai ƙasa sai ka ga wuri ya ce maka kaza da kana garin shi kamar kuma ka ji ana magana miliyan yanzu da ko ɗari biya ka ce ma ba za ka biya ba yanzu ba ba kwari ba tiri ba kwazazzabo nan muka biyo ta wannan hanya bypass ɗin wani rami can kwazazzabo duk zai muka ga za a cike shana ta ya zama zai zama gidaje wannan ka saya ƙasa ce ka bayar ko wani gini ne za ka gina kamar yadda ake su shopping center ɗin na yanzu irin su mall mall ɗin nan irin su rumfuna a kasini ga wani durare ne da za ka gina ka ce wakafi ne za ka ga wani yana da irin plaza ɗin nan yana da su abuja yana da su a kano yana da su ina ga su to ka ɗauki ɗaya ka ce wannan plaza yanzu wakafi ce ba ta cikin kayan gado na ba ta cikin abin da zan ba ita ko kyautu babu to wannan kenan ko kuma mai almazare, gonaki da ake noma lambuna gonaki inda gashi nan gona ce ta tafi ka ce wannan wakafi ce na wakafta da ita ba ni da ƴaƴana ba su da gado ba zan sayar ba ba kuma zan kyautar ba eh da kuma almuhallatu tijariya wurare na kasuwanci ne wanda suke kawo kuɗi to matsalar mu sai muka ɗauki wakafi shine gina masallaci kawai ba shi bane wakafi muhimmin wakafi kamar yadda za mu ji dalilai shine ne wurare ƙasa yanzu shi uwar ɗan kasa abin da ya samu ƙasa ce ta gona inda ake noman dabino ya yi wakafinta kuna fahimta da kyau sannan al'abar rijiyoyi kamar yau an daina rijiya irin ta da za a haka inda ruwan kwana kaɗan zai kafe sai bohol ka gina bohol fi sabilillah ko bohol na gaske ba bohol ɗin da kwana kaɗan zai kafe ba duk wani sadaka jariya inda za a daina amfani da abin ya lalace lada ma ya yanke shi yasa ka baya maka bohol to a tsaya a bohol na gaske mita nawa za a sami ruwa in an ce ma mita ɗari to ka ba da kuɗin mita ɗari ce karan kanka wanda za su yi maka aiki su kasi sai inci su faɗa maka gaskiya ga yadda za a sami ruwa amma mita ɗari za a an yi mita sittin an fara jan ruwa kwana kaɗan bohol ya ƙafe shikenan da ya ƙafe wannan sadaka jariya ta yanki jariyan shi ne inda zai ta gudana to kai ladan ka yanki inda daina ɗiba ruwa abu hada kuna fahimta da kyau duk abin da za a ci gaba to shi wannan ake kira mu almauqufu alai abin da za a bayar din shine rukuni na biyu rukuni na uku shine almauqufu alaihi shine huwa aljihatu aw al-ashkhas yusrafu ilayhim ri al-waqti shine al-maqufu wanda in an sami amfanin su za a rika ba abin suna cin gaje shi marayu ne zawarawa ne za a yi masu a'a wasu ne da yan gudun hijira a'a wasu miskinai ne a harkar ilimi ce za a sa abin ko menene su ake ce almakufu alai? ana wakafi a ce ni na yi wannan wakafi da abin da gidan nan na ke ka na na haya da kuɗin abin da nake so a riƙa ma marayu tufafi a'a a ɗau marayu uku hudu a biya musu kuɗin karatu to shi kenan wannan mawqufu alaiki kenan ba za a ɗauki kuɗin aje a sai abinci a cinye ba wannan abin da ya ce shi za a riƙa yi abu na hudu shine a siga a faɗi sigar lafazin shi wakafin ƙarara ba a ƙoshi shine allafzu au ma ya ƙumu maƙamahu min ma ya dillu ala isha wakfi wadin da za ka faɗi lafazin da zai tsaya matsayin wakafin kowa ya san wannan abin da kai wakafi malamai suka ba da misali kamar ka ce waƙaftu hazal baiti lillahi ta'ala wannan gidan na yanzu na ba da shi wakafi don Allah fi sabilillahi yanzu shi kenan a rubuta takarda zamanin rubutu yanzu shi ne a rubuta takarda a kai magadanka su sa hannu lauyan ka ya sa eh, in mai gari ne a kai mashi shaida idan duk wani wanda ake ganin sannan a aje wannan takardu inda ya kamata wani shi ake ce ma wakafi sai ce da kanshi na yi wakafin wannan gidan na ko kuma ya ce habastu halihil ard ala talabatul ilm wannan gona ta na ba da wakafi ga ɗaliban ilimi duk abin da shekara a noma a yin abin aka samu a ciyar da ɗaliban ilimi gona ce kake da ita kadawa shinkafa ake nomawa shikenan a je a noma abin aka samu kila abinda da aka samu a rika mai da rabin kuɗin a noma rabi kuma na abincin sai ka ce kai ɗaliban ilimi kaɗai za a rika ba to shikenan haka za a yi wannan sigar ita ce wa qad takunu bil kitabati muwaffaqa waqazi yana kasancewa da rubutu wanda yake za a gamsu da shi irin yau na zamani a ce a yi aiki inda ake zuwa a tabbatar da shi da wakafi aw bi ma yadullu ala iradatil waqfi urfan wa qanuna ko a yi duk abin da yake tabbatar da wato a bisa al'ada wannan abu an yi wakafi ya tabbata ko kuma dokoki na ƙasa kamar yanzu saudiya su suna da mai bin aukaf auqaf ministry da take kula da aukaf gaba daya yi wakafin ka sai ka je ka kai wannan ministry din ta takardu da komai gida ne ka danka masu gona ce a wasu dunkulan kuɗi ne sai ka ba su da a matsayin fi shi kinin za su ta kula da wannan salisan abu na uku da za mu karanta a wannan darasi shine wato wasu shahararrun misalai da za a bayar wanda a tarihi musulunci inda yana magana wakafi za a faɗi su na farko akwai wato ainihin benin roma wata rijiya da wato ainihin a usman dan afan ya saya zamaninsa kamar yadda ya zo a tarihin musulunci aka ce usman bin Afan ya sayi wata rijiya na kiranta bi'in roma wato daga wani bai yahudi auqafahu lil muslimina ya ba da ita wakafi ga musulmi wannan biyu roma ana kiranta wata rijiya ke sharara a garin madina lokacin muna ɗalibai ba zan manta ba ya wajen shekara 1993 aga shekara nawa kenan ga bakwai ga 26 shekara nawa kenan 33 mun je irin excursion ɗin nan har wurin bin roma mun je mun laikata shekarar da aka koronan nan 2020 shi ma mun je wata umara ta musamman an kai mu wannan rijiya har yau rana wannan bin roma ɗin da can asalinta a tarihi ana cewa ta wani bai bude ce a garin madina kun san da yahudawa a madina a lokacin tana da ruwa mai daɗi kuma musulmi suna da bukata manzo sallallahu ya yi hijira daga makka ya zo madina ya samu musulmi suna da bukatar ruwa mai daɗi ta kuma wani rijiya tana da ruwa mai daɗi saboda haka sai manzo sallallahu ya ce wa zai sai ta manyan shari biyar roma fa yaj'alu daluhu ma'adi ma'adila'il falahu biha khairun fil janna annabi ya ce waye ne zai sai wacce rijiya ta roma ya zama da gugarsa da zai saka ya ja ruwan da duk sauran guguna na musulmi duka ɗaya ne ya nabi ke nufi rijiya ce ta bai hudi shi kuma sai an biya ke iba ga shi kashiri annabi ya cewa zai saye ta ta zama masa sakamakonsa aljanna gobe kiyama amma in ya saye ta ba zai mallake ta a matsayin mulkin su sai da ya ga dama ba hatta ɗiban ruwan yadda kowa zai zo ya zira guga ya ɗiba shi ma kafin su da yake Usman dan Affan Allah ya ba shi taufiki sai ya ce ni zan saya lalla aka ce da aka je wurin wannan bai hude din lokacin da aka je za a saya sai mai ita ya ce shi ba zai sayar da ita gaba ɗaya ba sai dai a sai rabi rijiya fa ya za a sai rijiya rabi shi kenan Usman Affan ya ce ba komai na yadda zan sai rabi aka yi mata kuɗi aka yi mata tsaye tsuga kuɗi tsuhugu aka raba kuɗin ya ce to ga rabin kuɗi yanzu ya za a yi shi kenan sai aka sa to yanzu ruwan yau ranar ɗiban wa usman kenan gobe kuma ranar ɗiban wa bai hure to ranar ɗiban usman sai ce to sadaka ne kwa je ɗibi ruwa kuna gani ana tafiya sai ya zama duk jama'a yasu in ka zo ranar ɗiban usman ya ɗibi ruwan yau da na gobe na ranar bai hudu kenan kada haka bai hudu ya zo ya tsuguna yana jirawa zai zo ba mutane bai hudu da bala'in san kuɗi ya ce yanzu da za a yi kawai tsauran ma ka saya gaba ɗaya kawai yin huta to dama shi abin da yake so kenan dama lallaɓa shi shi kenan sauran kuɗin ya biya shi kaga rijiya ta zama tawa ta Usman bin Affan shi kuma shi kenan daga nan ya sa ta shi kenan ta zama mulkan Usman radiyallahu anhu waje alha waqfan lil muslimin yashrabuna minha nan. daga nan Umar Usman ya sa ta to yanzu ta zama wakati ga musulmi su zo su ta ɗiba ruwa kyauta ba wata rana da za a ce sai sun saya da ranar shi da ranar bai hudu yanzu duk sun zama ranar shi ya sa su ya sa rijiyar wakafi ce rika ɗiban ruwan shan ta suna sha kyauta a kanin zalika min a'azami auqatil islam wannan yana da cikin manya-manyan wakafi a musulunci a tarihi inda za a yi wannan babin to sai an karanta maka to da aka zo ya sanya ta wakafi ga musulmi duk abin da ke dan Allah Allah zai sa mai albarka sai ya zama gefen rijiyar inda ake zuwa a shayar da dabbobi ruwa na kwarara jama'a na ɗiba na kurara duk gonakin gefe sai suka zama danshi sai suke danshi sai suka zama labu shikenan dalilin wannan sai aka samar da dabinai aka dasa dabinai masu yawan gaske dubban tuwasin dabino madina dama garin dabino ce mun je inda ake noman dabino garin madina za ka mamaki ba wai noman dabino irin namu na bayan wa hadama ce za ki ga dabinon ya rufe sama da kif ƙasa kuma su inabi ne su waye su kabeji ne haka magina take to sai zama wannan gefen rijiya gaba na gonakin sun sami danshi na ruwa sakamakon wannan rijiya daga nan aka dasa dabinai su ma dabinan suka rika kawo 'ya'ya kuma duk aka sanya su a matsayin mai a matsayin wakaci yanzu gona rijiya ta tashi daga iya ruwa kawai Gefen ta kuma ya zama lambu daga nan shi kenan su ma wannan dabinan aka sa su wato wakafi daga nan sai aka canza ita wannan gonakin su ma suka zama tsawon zamani aka hada su da rijiyar a matsayin duka wakafi ne na usman dan afan sai wannan wuri ya zama gona ko mu ce lagu wanda yake samar da dabinai wanda suke dabinai ko masu daraja masu daƙi daga nan sai aka fara tsawon zamani tun daga wancan zamanin sai kuma aka mai da kiyaye wannan wuri da rijiyar da wannan da binai din suka zama gaba ɗaya waƙafi na usman an afar. a wannan lokacin aka ce an samar da gindin dabino sama da dubbai ba dubu ɗaya ba kuma dukkan sa matsayin wakafi ne suna samar da 'ya'ya suna kuma samar da amfani to daga nan lokaci da aka zo aka sami canjin zamani aka samu cewa ya za a yi da wannan gona ta Usman bin Affan mai da gine ya za a yi da rijiya mai daɗi da ake shan ruwa to sai aka zo ita gwamnati ta Saudiya inda ta samar da idaris lokaci wato hukuma ta musamman da ke kula da auka to sai aka ce yanzu abinda da binan ake samu na kuɗin sun an sayar to yanzu kuma a zo a sai gidaje shi ne sai aka zo aka fara sayan gidaje da waɗannan kuɗin dabino ɗin kai wanda asalin su wancan dabino ne kuɗin su ne aka gina waɗannan gidaje da za a ba alhazai su shiga a matsayin haya kuma haya mai sauƙi sannan kuma kuɗin su kuma a ɗauka a sarrafa su ayyuka na alkhairi eh wannan tsawon waɗannan shekaru da aka samu yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu rayuwar Usman bin Affan har yau wakashin sanana a Madina ba ya tashi daga rijiya ya koma da binai da binai sun koma gidaje daga gidaje sun koma hotel Waje albarka malam wannan yake nuna maka fa'idoji malamai suka faɗi na wakafi cewa shi wakafi ƙofa ce mai girma daga cikin ƙofofi na sadaka wanda suke ɗorewa inda ka yi su don Allah Usman bin Affan ya bar duniya yau sama da shekara dubu ɗaya da hudu. amma har yau yana cin gajiyar wakafin da yi wannan gidajen abin da ake samu na hayan su wannan hotel hotel din kuɗaɗen da ake aikin da ake da su na lada Allah ta ɗaya sani abu na biyu wato fa'idar da aka samu malaman suka ce shine wato ainihin idan aka ce wakafi an yi shi to a sa shi a hannun da ba zai lalace ba yanzu mai masallacin nan da ya yi da bai tsora shi hannu mai kyau ba da makarantar nan yara ba su karatu mata ba su karatu ba a sallah zai sami ladan ko nan gaba kaɗan ya lalace makaranta ta lalace zuwa zuba waye nan an daina karatu to wannan shi sa ke so za ka yi wakafi ka tsarkake niyya kuma an ka tashi ka sa shi hannun da za a kula maka da wakafinka kana da rai ko ba ka da rai shi yasa wakafi ba a cika so ka jingina shi ga kanka ba ko ka jingina shi ga wani da shi ma kila zai mai da shi mallakar kanshi in kai wakafi ka sa shi wurin da ka tabbatar amintaccen wuri ne za a ci gaba da abin kula da abin tsawon rayuwa wato illa masha Allah abu na uku da aka fa'idanta ikhlasi cikin ayyuka duka yana zama sababin wanzuwar wannan aiki da tabbatar shi tsawon zamana tsawon lokaci fa'ida ta hudu malamai suka ce wato ainihin sadakatun wahidatun na yastamiru naf'uha a sinin sadaka kwaya ɗaya kat in ka yi ta don Allah sai ta amfanar da shekaru masu yawa ana cin gajeta rijiya ce Usman ya saya gashi annabi ya cewa zai sai yana da aljanna an ga aljanna ta tabbata ga Usman tun da ya saya muna fahimta to sannan ga kuma lada yanzu yake ta samu ana sa mai a mizanin shi kama kolija a shekaga da za mu gane ba za mu yi da mu zauna ba mu yaka shi ba a rayuwar ga hadisi ingantacce da annabi ke cewa ma mata bin adam a wani za ma ta biyo za mata ta insan in kada amaruhu illa min salatin mutum idan ya mutu aikin sa kakkab ya yanke gaba daya in ka ce fayil ne ya ambata Ya sadaka tun jariya sadaka mai gudana sadaka mai gudana ita ce wakafi abinda za a yi ta amfani da abin kana kwasan lada kuna ganewa annabi ya ce wa ilimin tafa ubihi ko ilimin da mai ilimin ya koyar koya mutu ana ta amfani da ilimin to shi ma za a ta bashi lada Allah ji kan malaman mu ya gafarta masu. Abinda suka yi mana na ilimi suka bamu yanzu muna koyarwa suna samun lada haka nan kana aiki da ilimin da aka koya maka kana nan wanda ya koya maka yana fasa lada ta ma tana cikin sadaka mai gudana ko malami ya mutu wanda ya koyi suna amfani da ilimin sa ana ba lada wannan ba wannan fa'idin ba a rufe shi na uku shine annabi yake awwala da Salihu ya da ula ko da nagartaccen da salihi da zai rika masa addu'a yasa zaka ka yi ai ta za rika cewa Allahumma rzuqni waladan salihan har ka ce Allahumma rzuqni waladan kawai kai shiru sai a baka ɗan fitinan ne wanda zai sa maka hawan jini wanda zai sa maka bala'i a aka ce ɗa nagari wanda yanka mutu zai rika maka addu'a to shi ma ko ba ka da rai bisa da yace Allah ya ji kan baba Allah ya ji kan mama wannan addu'a sai ta ladanta sai ta sami shi haka ma sai aikin alheri sai ya sami kamashin ya ƴan uwa wannan rijiya ta biyu Roma da muka ba da labarin ta wato misali ne mai girma dangane da sadaka mai gudana da ya kamata a ka kai ma kai kokari ka kulla ka ga yadda za ka samu ma kanka wato ainihin sadaka mai gudana abu na biyu da ake ba da misali a shi a sadaka mai gudana ko a wakati shine wato ainihin hadikatu bai ruha ko bustanu bai ruha wata gona ce ita kuma ta biyu abu talha shi ma babban sahabi ne na manzo wanga inda za mu rika koyi da sahabai dai da su muke koyi shi ma haka nan yana da wata gona gobe tirbino a garin madina sannan kuma tana da ruwa mai daɗi manzo su sallan yakan gangara ya sha ita ma a tarihi dai an nuna mana inda take yanzu babu ita ba wurin duk masallacin manzo ya haɗe da ita amma ita ta Usman bin Affan nesa take da masallacin manzo har yau tana nan an bar wurin kamar wurin tarihi amma ita wannan masallacin ya haɗe ta to sanda take annabi yakan gangara ya je sha ruwan tana da daɗi ruwa mai daɗi kuma gonar da binanta ita so biyu take a shekara in yayi kafin wani lokacin sai ya ƙara masa yarda abu ɗalha ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam ma abu ɗalha da ya ji fikihun ayan nan ya fahimci ce kai ba za a ba mu ladan abin da muke sai mun ba da wanda muka shi, nake so ya rasulullah ku dubi dan Allah imanin sahabbai ko amma yau kai ne ka gina gidaje wani hamsaki gida a wannan uwa can kuma cikin gari kana da dan wani wanda cikin eh, irin gidajen nan ko ya ce sai ka sai a ce to ga aya za kuma kai ba da ɗaya ko kashi wani za ka ba inda ka fi son ko kuwa wancan wato imanin sahabbai yan ya wuce ke sa muke ba ma shiri da yan shi'a yan uwa yan shi'a ba wanda za su taba sai sahabin manzo masu wannan imanin kai za ka iya wannan hmm? shi abin da usman bin affan ya ake ta tsuga marijiya kuɗi da haka ya ce ya gani ya tsaya za ka iya wannan aikin nasu Sama wani yanzu yana zagan maka su ka ce za ka yi da wannan karatun nashi wannan ya zo ya gaya manzo sai annabi ya ce kamar zalika malun radih madalla kai wannan dukiya ta ka ita ce dukiya mai riba ita ce wato dukiyar da ka ci ribarta ta ji fa wata magana fa kamar kai ne yanzu da kuɗi ga miliyan ɗari ana juyawa ga wata miliyan ɗari ita ma ta ka ce to sai ka ɗau miliyan ɗari ka bai wakashi to wannan miliyan ɗari ita ce me ita ce ta ka ta haƙiƙa wakashi ba yana yanda za ta baka lada ba ɗari ba in ka mutu ta wace ce ta masu gado ce ta magadanka ce ba ta kaba ce kana mutuwa ba a ƙara cewa wani abu na ka sai a ce na magada shi yasa ake kira da tarika abin da ka bar mu magada to kaga yasa annabi ce mai kai madalla da wannan dukiya ka ita ce dukiya mai riba wacce ka ci riba ta annabi ya mashi wannan ishara din ya ba shi shawara shi daga nan sai bai mai ishara ta kuma ka sa ta wato ga 'yan uwanka makusanta ya zama su za su rika cin gajiyar 'ya'ya da amfani wannan gona taka shikenan abu dalha ya ɗauki shawarar manzo ya sanya ta ga yan uwansa na jini ɓangaren mahaifiyarsa da ɓangaren mahaifinsa shikenan 'ya'yan bishiyar da amfanin su dai sun yi su ne za su gajiya shi kuma yana ne yana kwasan lada ta zama me wakati yan uwa wannan kenan abu na uku ina jin da za mu iya karawa da shi a cikin misalai Shi ne wato abin da wata gona ko kuma ain ba gona ba wani idan ruwa da ake ce mai ainu rabi'a makka kun san gari ce mai zuwa su ana fama da wahalar ruwa wanda ruwan zamzam ɗin nan da yake kusa da ka'aba lokacin alhazai ana shan wahala da mazauna cikin makka sai a lokacin daular ta abbasiya matarsa ana kiranta zubaida ainu zubaida nake so in ce ba ainu rabi'a ba ainu zubaida wannan zubaida ita ce ta yi wani wakafi ita ma wanda aka ce ta sarrafa kuɗin da suka kai miliyan dinari miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai dinari bayanwa ba dala ba dinari ya fi dala daraja da kima to dinari miliyan ɗaya da ɗari bakwai haka ta kashe wannan mata ta shi wato haruna rashid a lokacin shi ne wato ainihin lokacin daular abbasiya ta ja shi ma an je da mu lokacin da je wannan kuma an nuna mana sauran furkushin alama inda aka kwararan wannan ruwan ruwa ne aka yi mashi kamar yadda manoma tsanan suke yi nan ya zo nan ruwan daga nan ya taru a sake buga shi ya sake gaba da haka da haka ake sha da mutanen makka alhazai daga can wajen makka aka je aka yi inda asalin ruwan yake mai daɗi ta kashe wannan kuɗin dai dan alhazai su sami ruwan daɗi su sha mazauna makka su sha shi ma ana lissafa shi cikin wato wanda suka samar da wakafi a duniya wanda babu irin shi hanyar ta kashe wannan kuɗi dan kawai ta sami lada fi sabilillahi to suna nan misalai yan uwa da yawa wannan kaɗan na ɗan tsamo mana daga cikin maganganu na malamai saboda haka malamai sun faɗi wannan a cikin littattafan na tarihi littattafai da aka rubutu a kan maganar wato menene wakati ne ke samar da lada har yau har yanzu in ka je kana karanta littattafai na wakati da na da na yanzu har ka gangaro na yau babban wanda ake misali da shi shine Sheikh Suleiman Raji yana nan da rashi a Makka shi kuma wakafin da ya yi na kuɗi ne na shi dukiyarsa gaba ɗaya dukiyarsa mutum ne ne mai kuɗi buluniya na dala ba buluniya na riyal ko na naira mu ba na dala ce yanzu da ake da ita yalla ya bashi mutum ne ɗan kwangila ya sami kuɗi ya yi waye sai ya tattara 'ya'yan shi ya ce to dukiya ta ga ta nan duk ya ba su kowa mazansu da matansu dukiyar da shi ya su za su yi ta amfani da ita ya ce to wannan kuma tawa ce tawa ce tawa ce shi kenan aka yi rubutu to ta wannan ni kuma na bai da ita wakafi wakafi zai rika ci ni har iya rayuwa ta a ci amma wakafi ce na mutu ko ƴaƴana ba ku da gado ba sayarwa ba bayarwa tawa ce wannan yake ta ayyukan alkhairi in ka je maka ka ce a kai ka masallacin wato abin nan shek Sulaiman Raji banda harami na Makka duk a makka ba wani masallaci babba irin shi in aka zo lokacin azumi masu masu itikafi in ka je itikafi ba abin da za ka bukata komai maka za a yi ka da ka na lokacin buɗe baki lokacin sahur da wurin aje ka da komai mutane ne sama da dubu suke itikafi a masallacin nan shi benaye ga yi bankuna ba mutum ne mai kuɗi to suna nan an ce yanzu wannan wakafin na ya ninka daga sadiya ya abin Allah ya samu abin albarka ya zama biliyoyin daloli a yanzu ya jama'a mu muna nan a ƙasar mu sai dai a ta tara himilan kuɗi da himilan kadarori mutum ya mutu ya ban mu ƴaƴa su zo su raba su ta ma sha'a wasu kafin wani lokaci dukiyar ta lalace an ban masu cin da dukiyar gado ba ita ce maɗa gado ba ita ce mai kuɗi ba to shi yasa wannan na karanto mana ne da mu ɗaudare darasi na hudu cikin darasin da zamu shine ahammu maham nadirul waqfi muhimman abubuwan da wanda aka ba wakafi kulawa zai kula da shi wakafi mu a nan kasar wasu wuraren inda ake samun matsala na yi wakafi to amma ya zan ina zan sa shi wa zai kula da shi mai kuɗi kile ya ce wakafi ne amma shi zai kula da kayan shi tsoron da ya mutu wa zai ci gaba da kula da abin 'ya'yan shi idan yayan basu damu da abin ba suna gaba dukiyarsu ba ce a'a ba kayansu ba ne. za su kula da shi sa sai ka ji abin ya lalace akwai wani babban kudi a kana nan ya gina makaranta ya gina islamiyya da ajujuwa manya babba ba sai na faɗi sunan shi ba amma da yake ya jinyata ta tashi ce ya zo ya mutu kamfanin shi ke ɗaukar nauyin malamai da ana biya ana komai ya mutu shi ke nan dukiyar tashi a rage daga nan makarantar da ta ɓalɓance ta lalace saboda ya jingina ta ga shi ko kai wakafi ka jingina shi ga wani malami malamin nan shi kuma ya ɗauka abin nashi ne masallaci ne makaranta ce wani abin nan yan ya mutu shi ma yayin da zo su ta rikici a kayan gado ne nasu duk na wakafi ya lalace kaga ba daidai bane to wakafi ana so wanda za a bashi kulawa da shi yana da suma sharɗan da ya kamata ya kiyaye na farko shine al-muhafazatu ala usulil waqti in aka ba ku wakafi kamar nan da wannan mai masallacin da makaranta ya haɗa ki ya ba masu islami wakafi wannan wajibi ne mu da aka ba mu kiyaye asalin shi ba sadda za a zo a rushe masallacin da makarantar nan asalin na nan tushen sannan can ne yake rock your ismari yadda za a bunƙasa shi duk gashi nan kamar da kuke ta kokari a gyara a waye a renovation makaranta a gyaggyara to dole a sami wannan na uku shine tanfizu shurutul waqi idan mai waƙafin ya sa sharuɗa ga yadda za a yi da abin ko to haka za a tafi eh makaranta ce a akila an sa cewa a inda marayu da suka fara karatu a sun fara karatu a mutu an bar su. uban yari su kuma za su iya biya ba a bar su su karasa kamar yadda haka makarantun mu suke su duk wanda yake ciki yana karatu uban shi ya mutu kuma uban bai bar abin da ya za a ci gaba da biya musu ba to har ya gama karatu zai yi karatu shi kyauta wai an sa irin wannan sharaɗin dole ne a kiyaye shi wannan misali da ke mana ba za a canza wannan sharaɗin ba hakan nan tawzi'ur ure, wato alwaq abin da ake samu na amfani yanzu kamar wani ya ba mu gida yace wa ne na makaranta gidan nan haya aka sa abin da ake karɓa na haya to dole ne a sa shi inda ya dace gini ake sai a sa kuɗin yadda wakafin shi na nuna samun lada a'a watakila wani malami ne ke da matsala za a iya ɗauka yan kuɗin a biya mai buka duk waɗannan abuwa dole ne a sa kuɗin ko in abin kuɗi ke kawowa a ce an ba ku inda noma ake in an sami noman ya za a yi da shi to sai sayarwa za a yi a sake mai da noman sai an yi wannan a tsari sannan da kuma idadul hisabati wa hifzus jilla dole ne a samar da abin da za a rika dokumenti littafi ne a rika rubutawa kuɗi kaza sun shigo an kashe kuɗi kaza a kaza da kaza kamar yadda muke a almajirin islami kaje ka sami sakatare komai ya aka sami kuɗi sun shigo ya aka kashe su kwandala ce komai to wanda aka ba shi wakafi dole su yayi wannan eh a wannan lokacin dole ne ya zama cewa inda wani tsari da aka bayar a rubuce rasmiyan ya zama ana bin shi kar a kauce mashi eh kamar a ce hukuma tana bayar da kamar Saudiya su tunda hukuma ce ta auqaf tana da sijil da za ta bayar fayil da yadda za a rika tafi da abubuwa in kuma hay'at ne kamar mu hay'a ce ta ta mai ta ta majalisinmu ko kuma ainihin wata mu'asasa ce za ta alaƙa to duk wasu abu da ake ba da suke da alaƙa da wakafi dole sai an samar da su wannan shine abin da ya kamata wanda aka ba shi wakafi ya kula da shi ya kula da shi kar ya taɓa ya mai da shi na shi malami ne makaranta ke masallaci kaka ce naka ne sai da kaga dama sai da za ka kuma da ka mutu ka ban ma zado a zuwa da za a sai da masallaci a raba babu ko a zo ana rikici da 'ya'yanka da 'yan kwamiti da waye duk wannan ai kokari a nisanci shi abu na biyar shine ahamiyatul waqfi fi hayatil umma muhimmancin waqafi a rayuwar al'umma wannan shine gundarin ita lacca ɗin kenan shi wakafi yan uwa na farko ka ɗauka ibada ce sanda za ka yi ka dauka al'ada ce a a kai sha'awa ce a a kai dan kana da kuɗi za ka yi wani abu wannan a ibada ce Ya sa an da ka san ibada ce ba san da za ka zo kai wani abu na hauka na rashin hankali akan wakafin da kai ibada ce mai girma kuma sadaka ce mai gudana saboda hadisi na karanta na ɗasu sannan abu na biyu daga cikin wato muhimmancin wakafi a rayuwar ɗan adam al'umma shine ɗaura wakafin bina'il ishtima'i wal iktisadi shi wakafi yana ba da daman a gina society na al'umma da kuma tattalin arziki yanzu kasashen da suke kula da auka suke da su yan kaga kuɗin da ake samu miliyoyi ƙarƙashin wakafi ke mamaki da aikin da ake samu ƙarƙashin wakafi wasu mun taro da su akan wakafi mutumin Murtaniya ne ce su a kasashen Murtaniya har shanu garken shanu ana yin wakafi wakafin shanu na wakafi ne shanun ba na ya mai suya ba da su wakafi suna haihuwa ana sayarwa ana aiki alheri ana tatsa nan, ana sayarwa ana aiki alheri takin su da waye nasu duk a matsayin wakashi wannan ana yi za a sami aiki ko ba za ba da irin noman da ake yau na na zamanin nan a ce an sa wannan kuɗi na wakafi ne karkashin wannan ya kuke gani za a sami aiki ko ba za a samu ba haka nan gidaje a ce ana ba da su kamfanoni da waye za ka gina kamfani gaba ɗaya ka ce ka ba da shi wakafi to ci wakafi yana kawo ci gaban al'umma da kula da tattalin arzikinsu shi yasa ake kirga wakafi wata gada ce da take kulla tsakanin talakawa da masu kuɗi kuma ba tare da ai maka gori ba ba tare da ai maka a nuna maka isa ba kai fakiri baka ma san abubuwan wakafi haka suke za ku yi mamaki kasashen da suke da makarantu manya har university amma wakafi ke tafi da su university ba ba wai irin makarantu da namu primary islamiyya waye ba university amma da biyan malamanta da komai ka ji an ce ma wannan university komai su wakafi kuma ba wai university irin namu baje kaka dawo gode alibi na karatu nonon da yake sha daga irin gonar wakafi aka samu da shi daga kamfanin shinkafa da ake ci suke yadda menene komai ya wuce nan da duk abin da ake na wakati ne ya samar ake tafi da komai malamai da suke karanta abin da ake min suna albashi daga abubuwa ne na wakafi da ake samu wani wakafi a mali wata makaranta da wani ya zo yake ba da labarin ta ta ƙwar'ani ce in ka ji yadda ake za ka mamaki tukun yadda ake rafa ma ɗalibai abinci tukunyar kaɗai za ta yi mamakin girmanta da zurfinta kuma ɗaliban da suka yi makarantar ne tun da sun mai da ita wakafi sun suke ba da duk abin da ɗaliban makarantar suke ci sai ɗalibin da ke karatu a wannan makarantar ba abin da wani baban shi ko shi zai bayar abincin da suke ci shinkafa ce wani nama ne kaji ne ko me daga asalin wakafi ne saboda wanda suke makarantar sun fita sun zama hamshakan 'yan kasuwa sun zama hamshakan ma'aikata sun zama hamshakan mutane saboda haka su ne suke su sponsorin duk abin da ake a makaranta kuma malamin makarantar ba ruwan shi da kai dan mai kuɗi ne kai dan talaka ne ko ka zo gaban shi daidai wa daidai sai an cire maka duk wani jiji da kai in ka zo kai dan mai kuɗi ne a'a sai an cire maka jin kabilanci kai daga kabila ta za ka ce ba duk sai an cire kun zama daidai wa gida me ya saba musu wannan wakafi kuma malaman su karanta da izzar su shi ya sa wakafi inda za mu same shi yan uwa abin da yanzu muke fama da shi wallahi duk za mu huta da shi za a gina society a gina ilimi a gina al'umma ba tare da wai sai hukuma ba yanzu duk me ke za a ke tabuwa malamai ba su da dole sai sun jira gwamnati ce masu sai sun jira yan siyasa sun masu shi sa sai ka ga suna cikin matsaloli amma da suna abin da suke na wani wuri abin ke zuwa ba ma wanda ya san menene shi wanda ya bada abin ya mutu tuni shi kuma abin ana nan ana cin gaje shi kai wakafi wancan ya ya mutu ya bari wancan ta yi ta bari za mu zo muna ta jira ko mun mutumin mara babu ba a zo ana wulakantuwa ba limami za a rika biyan shi albashi daga abin nan din wakati bai ma san daga ina kuɗin suke zuwa ba mai mashi goyi amma yanzu a ce sai an bara sai an waye an san liman za a ba ladan za a ba mai shara masallaci dole ya ɗan rika jin damuwa a cikin zuciyar shi to di yana samar da wannan abu na uku wato yan uwa wakafi cikin muhimmancin shi a rayuwar al'umma shine bangaren abin da ya shafi ilimantarwa. abin da ya shafi sakafa abubuwa yau na zamani kenan mai da ya ce mana yana ba da istiqlaliya ta malamai yanci huriya malami bai taɓa jin cewa jingine ke da wani ko gwamnati ko jingine ke da wani mai kuɗi ko wani ɗan siyasa zai sami yancin kanshi sannan za a yada da'awa da kuɗaɗen wakafi a tafi ko'ina a da'awa da wannan kuɗin da abin da ake samu fa na wakafi sannan hakanan za a gina abubuwa na alkhairi halƙoƙi na ilimi da ake yi yanzu nan wani karatu da muke da wani malamin in za a tafi ga sunan ɗaliban kowa sai ya ka kuɗin mota kuɗin mai da za a zuba to inda yin wannan auƙaf ɗin kawai tambaya za a nawa ne abin da za a kashe an ji abincin da za a ci a karatun da za a yi na kwana biyu kwana uku kwana hudu, nawa ne abin da shi kenan a ba su bajet shi kenan gaba ɗaya su kawo abincin ko su ciro kuɗin da za a yi wannan karatu lada wanda suke cini da masu so ce aiki lada da kuɗin su ba da kuɗin ga sunan himili wannan yadda wakafi ake yan uwa kinan wato ilimi a wakafi yana taimaka ma harka ilimi taimako na gaske yan uwa taimakon da ina muna yin shi ɗaliban ilimi a makarantu na nizamiya har makarantu na namu na boko duk tafi da su za a yi ba sai an zauna ana jira ba don ana da kuɗin da za a yi kuɗi ne ga da du eh? mutum ya shekara yanzu mun ji usman bin affan shekarar shi yujin dubu ɗaya da ɗari hudu har yau wakacin sanana ana ɗauka ana ake alheri kuma ba shi kaɗai ba jabir ya ce duk sahabai ba wanda ya mutu ina da hali kwace sai da wakati mu yanzu sai ka tara kuɗi kawai ba kamata san amfani su ba ba kai makanka gata da su ba saboda haka jami'o'i da yawa manya-manya a duniya in ka je pakistan za ka sami wannan gonakin a irin wannan aukatin pakistan za ka ji su ke da branch da waye ne da rassanta wurare daban-daban duk daga wakati ake komai so da wakatin ba wai ana an kulle kofa eh, kai ba ne akan gina masallaci a'a masharu'at abubuwa project samar da abubuwa na kawo kuɗi kamfani kaza ana da ana da kuɗi a ciki yake kaza kamfanin kaza ana da shiya kamfani kaza to da haka dai abin da aka samu shekara su za a tattaro a zo ina ayyuka alkhairi da za a yi sai a ɗauka a ba da kuɗin a irin wannan saboda haka yan uwa ɗalibai a da da yawa suna karatu suna cin gajiyar wannan auƙafin kuma su zawo su ma su aiki karkashin irin waɗannan auƙafin wanda suke amfanuwa da wakati abu na shida shine dole sai mun gyara fahimtar ta sihu komil wakfi inda ba'd an-nas fi Najeriya sai mun gyara fahimtar mu dangane da wakafi a yau wallahi inda muna so mu sami canji da ni da mu da ku sai mun tashi daga tunanin a bamu mu matsalar da muka samu a Najeriya matsala ta bara bara din nan eh akaliya mentality na cewa ni a ban a ban. ba ni bayar ba wannan ita ce kamata mu cire a kwakwalen al'umman yanzu maganar da ake wani ranar shi tunanin shi ah, da alhaji wani ake magana fa da hajjiya wanke shi shi ba ruwan shi a ah, ni ya talaka ne bai sa wajiya maka abin da kake samu za ka makan ka tsari wani percentage idan dubu goma dubu ashirin talatin kake samu a wata dubu ɗari me za ka cire wani percentage kana ajiye shi da sunan wakashi ya kai kai kaɗai a ku haɗu guru me zan aje me za ka aje wannan wakafin malaman da suke mana wata lacca da na je wallahi ba mu tashi ba sai da mu ma muka ce bari mu saka wani abu wakafi sai da muka haɗa a ƙalla kuɗin da sun wuce da dubu biyu mu da muke ɗalibai a wurin mu dubu ashirin ba mu kai talatin ba amma kowa saboda karatun da ya ratsa shi sai da ya zaro abin da ke ajiyo shi a lokacin ya ce wannan ga sunan aka tara aka ba malamin mai lakca aka ce wannan mu ne na wannan taron kowa inda duk za a je a sa wannan riyar dubu biyu muna jin mu muna da kamasho to amma mu da an zo ana mana wa'azi sai in kwan kawai lamo ba da ni ake ba to akan wakaki sai mun tashi daga tunanin cewa wai eh, ni ba zan baya ba sai ni za a ba zuciyarka ta kawo nan. kullum zuciyarka ka gina ta akan ni zan bayar ba ni za a ba ba shikenan in ga za a baka wani dalili yasa aka baka ba laifi amma ya zama zuciyarka ka yi san a baka kai baka so ka bayar na kuma masallaci da ake so jama'a su haɗu na unguwa ya zama wurin saduwa wurin haɗa zumunci wurin waye a kowane lungu da kwana masallaci ko har nan ana karatu wannan masallacin wancan ana jin karatun shi wancan yana shiga na wancan ba haka yake ba zamanin mun akwai abubuwa na wakafi sai ko haka ne ba wai makarantar da kaɗai za ta samu da kuɗin gudanar da kanta ba yanzu dole ne da sa makarantunmu ake sa school fees saboda in babu malaman me da me za ka biya su inda aka ci gaba makaranta yanzu kawo makarantar nan taku yaran da za su karatu nawa ne sai a duba nawa ne wanda suke ƴaƴan talaka ba za su iya biya ba sai a je wasu kuɗi na wakati can da ake samu na wani kasuwanci ne a kwari ne ko a can gari eh, ko a sabon gari ne ko ma a can bakin ruwa ne na Legas wani yake da hanya a a wasu wasu shaguna ne wasu kamfanoni su za su suka tattaro kuɗin to sai a zo makaranta ta kaza nawa batattinta na wata nawa ne na shekara kaza ta ɗauko a bashi kenan yara masu hali su yara marasa hali an yi ba su scholarship wannan misali nake mana to wannan zai taimaka ma ilimi da makarantunmu sannan samar da wakafi don kula da harkar lafiya yanzu za ka ga wani lafiya cikin al'umma ya tashi za shi asibiti dama asibiti mun sani yanzu gwamnati ba ta biyan eh, kudin magani Wata na biya za a yi mashi aiki ba kudin aiki ya rasa yadda zai yi to inda wakafi a ce wannan wakafi ne na lafiya kawai kula da harkar lafiya da an sami irin wannan shi kenan nawa ne kudin kawai sai a faɗi sai a rubuta sai a dokumentin kuɗin ji zuwa ne an biya mu wani an mai aiki an kashe kaza a an sai mai magani an waye duk wannan wakafi na lafiya kawai sunan shi sai abin da ya shafi wakafi da ya shafi mai shi kuma wato ainihin da'awa kawai da za a fita wani a cikin majalisar sai ana zuwa wajen tura jaucen neja a musuluntar da mutane za a zuba kuɗin mai za a je a kwana wanda suka tafi za a ba su kuɗin abinci su ci a hanya su ban ma su nawa ne kuɗin sai a lissafa sai a ɗauko cikin wakafi sai a bayar kawai wannan an ware su wakafi na ilmantarwa da da'awa da fita wa'azi wannan haka ko kuma na hudu ka ce a samar da wato santoci na da qur'ani Ƙur'ani yana buƙatar tallafi domin mai yin shi sai ya zauna ya tsare shi daga yawo ciyawo da harkar waya da komai don ka tsare shi za ka ba shi ci za ka ba shi sha ka ba shi lokaci shekara ɗaya biyu uku ga zai haddace ƙur'ani ko zai haddace ba amma ka bar shi yana yawo da sunan bara gara lamba. ko ka bar shi ya je gida ya dawo abuwa sun bai yawa ina zai iya wata hada yana da yana shiga yana gada abuwa to a ce an samar da santa sai a duba nawa ne kuɗin abin da za a rika ci na karatu na na ɗalibai sai a ware su miliyan kaza miliyan shi kenan shi ma sai a kira shi waƙafi na hadda ƙur'ani ko kuma a ce wakafi na kula da marayu ko kuma zawara wanda suke wato matan da zawarawa ko an sake su ko an mutu an bar su ko an kashe mazajen su kamar yadda ake fama din nan sai a ce wakafi ne kawai na waɗannan da abin da aka samu a wancan kamfani na wakafi ko shi a ta wuri kaza ko kuma a waccan kasuwa ko a waccan rumfa to a zo a haɗa su a kula da marayu kaza da aka mutu aka bar su to shi ma sai a ce wannan wakafi ne na wannan kawai ko kuma a ce wakafi ne na gina rijiyoyi ƙauyuka da wuraren da babu ka je ka ga wasu wuraren yadda ake fama mace ka ga tana jin ruwa za ka tausaya mata ko ka ga ta ɗauko ruwa a jarka a kanta can wani jeji irin wannan an ware wakafi na gina rijiyoyi kuma na gaske rijiyoyin ba wanda za a yi ba kwana biyu uku su kashe shi ma duka kaga wakafi ne wanda zai samar da wato wani abu na rada yace dukkan abin da mawadata da yan kasuwa da masu alkhairi za su yi za su himmantu da shi na kofa ta alkhairi na wakafi mai girma to wannan zai iya zama wakafi kuma zai zama masdari na samun lada mai dorewa a nan duniya da ko bayan mu ya mutu gobe kiyama ladan ya ci gaba da samuwa wannan su ne auqaf ba kawai wakafi mu tsaya masallaci ba masallaci masallaci saboda hadisi an ce wanda ya gina masallaci za a gina mai gida aljanna to inda bukata ko amma ba bukata an gina masallaci a wuri wannan kudin je ka yanzu jiya wani ko shekara jiya muka je wani zai zai toshe hanya muka gaya mashi kai gaida za ka bar wannan a fitar da kafa goma hanya ce da sunan wakafi duk sanda mutane suka bi ta wurin me me zai samu lada kullum mutanen da suke bi suna wucewa har iya rayuwar shi yana dan sunan shi wakafi da mutanen mu su ba su fahimta sai kenan zai toshe hanya saboda ɗan fili kawai ne eh filin da nan ya samu ƙasa kenan zai bata <coughs> wannan ko da ya ware ma kanshi tashi ce ba ta magadansa ba ce yanzu ya toshe hanya zai keɓance in ya mutu wannan wurin ya zama na magada shi nan amma da ya bari an fitar da hanya ta zama ita ce tashi to abin da muka kasa fahimta kenan darasi na kusa da na ƙarshe na takwas yan uwa shine zamani na wannan zamanin da ake ce ma al'asarul hadis ne wanda yake da nahu ru'ya mustaqbala ya kamata a ce kullum yan uwa muna da future a rayuwarmu ba kawai nan muke kallo yanzu yau me zan samu me zan kashe ya zan rayu a'a aya so a tsari na musulmi zama kullum yana da future tunani na me gobe mu za ta haifa mana to a cikin tsari na yanzu na wakafi banda inan asusun gudunmuwa na wakati. to su ko sanadiq wannan wato ana hawwala wakati ne daga mutum ɗaya irin na da cewa ka ce makaranta ta ce masallaci na ne a'a shago na ne gidana ne na ba wakati kai ta in ba sa a shaɗan ya shiga a loda wato asusun gudunmowa na wakati kila na neman miliyan ɗari wani biznes ne za a yi na wakati na wata na wani na wani business miliyan goma za ta yi ba za ta ba amma kai miliyan goma gare ka wancan miliyan ɗaya gare shi wancan miliyan biyu wancan miliyan ashirin wancan miliyan hamsin ko mai miliyan hamsin ba zai iya wani business ɗin ba amma haɗu da nawa da naka duk muka haɗa aka haɗa miliyan ɗari business ɗin zai yi ko ba zai yi ba ya zama kamfani to abin da duk aka je ana jiyo wannan kuɗin abin da suke samuwa a zo ana ta ayyukan alheri da su wancan da muka faɗi a baya ɓangaren ilimi ne ɓangaren lafiya ne ɓangaren da awace ɓangaren waye ɗan ɓangaren ƴan gajiyayyu ne kuɗin da ake samuwa miliyan ɗari an ci miliyan goma riba wannan miliyan goma ita ce ne ita ce za a yi amfani da ita wajen ayyukan alheri ni mai miliyan ɗaya yana da lada ko bar da shi mai miliyan goma yana da shi ko bai da shi rabawa za a yi da ni kaɗai ne ba zan iya yi ba amma mun haɗu to yanzu a zamanance yanzu dewa manya-manyan auƙaf da kuke gani a makka ko madina ko su garuruwan irin su dubai irin wannan sun sanadi kulwakiya ake wanda su ya kamata yan uwa mu dawo mu mataki tun daga gida wannan na miliyoyin mu za ku yaba ku fara da ƙarami ya za mu yi a masallacinmu na unguwar bakwa take unguwar wambai ko ya za mu samar da wani sandukul wakfi? wanda yake za mu samar mai ta tara kuɗi da mai nauyi da mai nauyi kowa ya saka amma dukkan su na na asusu ne na gudunmuwa ba na wai so kake kai abin ya dawo maka ba saboda lahira ta ce ma sai mu yi wannan mu gwada mu gani to wannan da sharuɗa da komai da za a zauna a sa kuma aka yi abin da yake ka hanya ce ta zamani da ya kamata mu tunaninta abu na biyu ƙarƙashin wannan shi da wa technology auƙaf na zamani amma a mahanga ta ne waƙafi da fasahar zamani <clears throat> wannan fasahar ta zamani ya ke takama da ita AI take kowa ko <clears throat> ya za a tsara kaza ya za a sami kaza ya za a komai a rubuce a lissafe yadda ba ƙwannilar da za ta talwanta an tsara wannan kuɗin ya za a zinan ɗin su to a tsara su a saka su a kan kwamfuta yadda lokaci guda fili da nake da miliyan ɗaya ne ma zan rika ganin ne a tura ma kai ma